kowace irin damuwa ce ta dame ka insha Allahu tabaraka wa ta'ala wannan aiki mujarrabi ne wajen yaye wannan damuwar ƙunci ne ko bakin ciki ne ko wata buƙata ce kake so ta biya ko ma dai menene ya zame maka damuwa ya zame maka hammu da gammu to wannan sigar salatin wato in zaka zauna ka daure ka yi ta a zama guda jai annabi sallallahu alaihi wasallam inda daddare ka yi ta to gobe a wurin nan sai ka ga ɗauki na Allah idan da safe ka yi ta a wunin nan daga safen zuwa yamma za ka ga ɗauki na Allah da izinin Allah tabaraka wata'ala tana da ƙarfi da gaske eh tana da ƙarfi da gaske alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na fa'idar annahajul hamid salatu ni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganin dukkan damuwa shine maganin dukkan damuwa duk mutumin da yake yin hidima a kofar salati to uh, wato zai dinga cimma burikansa cikin sauƙi zai dinga cimma burikansa cikin sauƙi kuma zai fatattaki ƙunci na rayuwa daga farfajiyarsa a ce dai abin da za a ci yana wahala abin da za a sha yana wahala abin da za a yi sutura yana wahala da abin da za a yi hidimar rayuwa yana wahala wannan kan ba a ƙofar mai yawaita salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam da haka ne za ku ga muna yawan nanata muku duk sanda za mu ba da siga ta salati to mutum ya ƙoƙari ya riki ya dinga yi kada ka dinga raki kuma ba ka yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba so kake damuwar ka kaga bayan ta ba shine gaskiyar magana wannan siga salati ga yadda yake yan uwa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan sari'atan bi izzatillah اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة سريعة بإذة الله وهني مت إيه الله كي صلاتي da taslimi eh, da albarka a su shugaban mu Muhammadu da alayensa salati mai gaggawa da buwayar Allah gaggawa yau kaga aka yi salatin nan da gaggawa kai ma a cika maka burukanka da gaggawa a yayi maka damuwarka da gaggawa ka zauna ka yi shi kafa dubu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina Muhammadin wa ala alihi salatan sari'atan bi izzatillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina Muhammadin wa ala alihi salatan sari'atan bi izzatillah ka zauna ka kalli gabas ya kai dabara ka kwanta irin takwas din nan na dare kai bacci zuwa karfe sha biyu ka tashi ka yi alwala ka kalli gabas ka ce ba zan tashi ba sai na hada wannan adadin eh ka ga abin da zai faru Allah ya da mu assalamu